يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهة على تشكيك ونساء yau muna ranar sha bakwai ga watan bakwai watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin من كلام سيد المرسلين لإمام النووي الله يجيكم سد رحمة من أن أباب الصبر inda za mu tashi akan hadisi na hamsin da ɗaya zuwa hadisi na hamsin da biyu wasu kuma nasu hamsin da biyu zuwa da uku وعن ابن مسعود رضي الله عنه kuma an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Alla ya dare أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace innaha satakunu ba'di athara haƙiƙa yadda al'amarin shugabanci yake a bayana za a samu wato ainihin masu son kansu cikin jagorori da suke shugabantar al'umma wa umurun tankiru laha <clears throat> da wasu al'amura da za ku masa su ko za ku ji ba ku yarda da su ba ba ku aminta da su ba ƙalu ya rasulallah sai sahabbai suka ce ya manzan Allah fama ta amuruna to me kake umartan mu da shi idan haka ta faru qala tu'adduna al haqq alladhi alaykum yace ina umarta ku da ku ba da haƙƙin da ke nan ku ku na waɗanda suke shugabantar ku wa tas'aluna Allah alladhi lakum wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku kuma roki Allah na ku haƙƙin da ke kansu muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaici wannan hadisi malam imam an-nawawi yace wal athara abinda ake nufi da asara a cikin wannan hadisi al-infiradu bi shay'i amma lahu fi da wani abu gabarin wanda yake da haƙƙi a cikin abu abu ne ba na kai kaɗai ba amma ka zama cinyedo kai da ciki a kai ka hana wasu masu haƙƙi isa ga haƙƙinsu da ke hannunka a matsayinka na jagora to abin da ake cewa asara shine al-infiradu bi shay keɓantuwa da wani abu amma lahu fihi haqq daga wasu wanda su ma suna da haƙƙi a ciki hadisin da ke biye da wannan yake cewa wa an abi yahya an karbo daga baban Yahaya, usaid bin hudayr mai suna usaid dan hudayr radiyallahu anhu Allah yarda da shi anna rajulan min al-ansar yace haƙiƙa wani mutum daga cikin mutanen madina qala ya rasulullah yace da manzo ya manzon Allah ala tasta'miruni baka ba ni aiki ba ba ka ɗauke ni a matsayin mai maka aiki ba kamar sa'amalta fulanan kamar yadda ka ɗauki wani a matsayin mai maka aiki da kama maka aiki faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satalqawna ba'di athara haƙiƙa bayana za ku haɗu da masu san kansu fasbiru ku yi haƙuri in haka ta faru da ku hatta talqauni alal haudi har ku haɗu da ni a tafki na ranar alkiyama muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi za mu biyo da bayanai kamar yadda muka saba hadisin farko hadisin abdullahi bin mas'ud wannan shine rawun hadisi abdullahi bin mas'ud bin ghafi sunansa kenan ana masa alkunya da abu abdurrahman baban abdurrahman sunansa kuma shi abdullahi dan mas'ud dan ghafi kabilarsa alhuzali kabila kabilar huzail ita ce kabilarsa matsayinsa kuma addinin musulunci yana daga cikin waɗanda suke 'yan gaba-gaba wajen karɓar addinin musulunci wanda suka riga yi sauran jama'a karɓar musulunci sannan ya yi hijira karo biyu hijirar da aka yi zuwa habasha da wacce aka yi zuwa madina ya halarci yakin badar da wani yakin badar daga cikin yaƙoƙin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ya kuma yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi hidima da ɗawainiya yana daga cikin malaman sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke da zurfin fahimta ta addinin musulunci kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya yi wa baiwar hadda alƙur'ani da fahimtarsa da iyashi Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Madina a shekara ta talatin da biyu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ji kansu da rama sai sharhin hadisin yana cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal Jabir Allah dan Mas'ud ce hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce. إنها ستكون بعدي أثرة حقيقة jagorancin al'umma bayana zai kasance a hannun masu son kansu wa umurun ha da kuma wasu al'amura da za su faru a bayana da za ku musa su za ku ji ba ku aminta da su ba to shine malamai suke cewa kalma asara da ta zo a cikin hadisin innaha satakunu ba'di asara akwai luga guda uku fuska ta farko asara alhamza ay mata fataha sa'un din ma ay mata fataha ra'un din ma ay mata fataha asaratu akwai kuma fuska ta biyu usra hamzar ai mata bamma fa'un din a daure ta ra'un din ai mata fata innaha satakunu ba'di usra in an karanta haka an yi daidai sai kuma fuska ta uku isra alhamdar ai mata kasra sannan a daure fa'un din ai warafata innaha satakunu ba'di isra duk wanda ka karanta a ciki ka yi daidai wa umurun tankirunaha dangane da abin da ya shafi al'asara malam imamun nawawi da kansa ya mana aikin fassararsa inda ya ce abin da ake nufi da shi ke keɓantar jagora ko wani da abin da ba shi kaɗai yake da haƙƙi a cikinsa ba a'a wasu ma na da haƙƙi a cikin abin amma shi ya kanka ne ya rabda ciki da bahaushe yake cewa akan abin ya hana sauran al'umma isa ga haƙoƙin to za a samu shugabanni masu irin wannan halayya da wannan ɗabi'a haƙƙin da ke hannunsu na al'umma da suke shugabanta ya gagara isa ga al'umma izama su suke yadda suka so da abin da yake hannunsu na al'umma wannan sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sanar da mu cewa a bayan rayuwarsa al'amuran musulmi za a samu sauyi da canji na samun wasu daga cikin wanda suke shugabanta al'ummar musulmi suna bi ta suna bi ta kan haƙoƙin da ke hannunsu na al'umma duniya da aka danka a hannunsu da za a karkasa a kai ta zuwa ga waɗanda suke da haƙi wannan karkasawar a kai wannan abu na haƙi ga inda ya kamata a kai shi yana wuyata zai wuyata ga wasu shugabanni da za su shugabanci al'ummar musulmi za a wayi gari suna yadda suka ga dama da wannan dukiya ta al'umma su kuma hana sauran al'umma da suke shugabanta haƙoƙinsu da ke gurinsu shi ne malamai suka ce a wannan gaba akwai sanar da mu wani sashi na aya da mu'jiza ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake zantar da faruwar abin da zai faru bayan rayuwarsa in ba wanda ake wa wahayi ba in ba wanda Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe shi cikin bayi ba ba mai iya sanin abin da zai faru bayan rayuwarsa to da haka wannan ina sanar da mu abin da manzo ya faɗa da zai afku kuma ya afku ya sha afkuwa ina ta ce gaba da afkuwa mu ma yanzu ga naune ba jiyau ba ko saboda haka wannan ina tabbatar mana da mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan sauyi da ake samu da canji daga waɗanda suke riƙe ragamar jagorancin al'ummar musulmi haka yana faruwa ne a sakamakon rinjayar san kai na ɗabi'ar ɗan adam da ya gino a kai ko aka halicce shi da ita sakamakon wannan ɗabi'a ta yi rinjaye a kan koyarwa ta addinin musulunci da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi ba al'umma akai nisantar wannan koyarwa da karancin bibiyarta shi zai jawo rinjayar ɗabi'ar da ɗan adam yake da ita ta san kai a waye gari ina shugabanta al'umma ya gagara isar da haƙoƙinsu da ke hannunsa zuwa gare su wannan sai ke nuna mana cewa ɗan adam yana da ɗabi'ar son duniya da kuma kaka gida akan abin da ya samu kansa shi yake jan raga masa Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ma'arif ina cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a Allah yace haƙiƙa mutum an halicce shi mai son kansa me ya fassara halu'a na zamantowar ɗan adam yana da son kansa Allah ya ce idan masahu sharru jazu'a idan wani abu na sharri ya same shi wani abu mara daɗi ya same shi sai raki yanzu kaji yana kokawa yanzu kaji yana wato ainihin nuna gazawarsa wa idza massahu alkhairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi sai rowa da hanawa Suraka idan ka ce ga alkhairi ya same shi na zai ja ragamar sauran ƴan uwansa da ke ƙarƙashin kulawarsa to wannan abin nasu na haƙoƙi da ke hannunsa sai ya gagara ɗauka ibaya rowa in za ka yi ma na abin da yake naka ai da sauki to sai ka kai ga wato alin da ma wanda ita nasan da wanda ba nasan ba ma bai iya cirewa ya bayar Allah subhanahu wata'ala yace illal musallin ba masu kubuta daga irin wannan ɗabi'a sai waɗanda suke masu sallah kowane mai sallah da Allah ya allazina hum ala salatihim da'imun masu dawwamar bibiya al'amarin sallah akwai kokarin yayi ta cikin jam'i akwai kokarin yayi ta yadda manzo ya koyar to irin waɗannan su ne zaka tarar da ba su da irin wannan halayya ma'ana halayyar da take da dan adam irin wannan ba ta rinjaye a kansu wajen isar da haƙoƙi da manzo yake cewa wa umurun tankirunaha kuma za ku ga wasu al'amura da za ku musa su za ku ji ba ku gamsu da su ba ba ku yarda da su ba ba ku aminta da su ba shi ne sai malamai suke cewa abin da ake nufi a nan game da al'amuran addini za ku go sabuwa ana gudanar da su na addinin musulunci amma ba yadda suka ba sakamakon haka kuma za ku ji ba ku gamsu da wannan abin da ake da sunan musulunci ake ba saboda abubuwan sun saba wa dokar Allah ba su yi daidai da tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ba ire-iren waɗannan abubuwan suna nan birjik a halin da muke ciki yanzu wani zai yunkura da sunan addini a matsayinsa na shugaba ce bai son ganin dukkan wata dabba a waje ballantana a ce ta kawo kanta ga bakin hanya za a kame ta ba a yi daidai ba shi zai ɗauki mataki a ko haka musulunci ya koyar kuma ya musulunci ya tsara yadda ake ciwo an fahimta shin an wayar da al'ummar yadda musulunci ya zo da tsarin ciwo a wannan sakin da dabbobi ake musu an ci karo da koyarwa addini ina gyara yake na kuskure yake an yi wannan aikin ba ɗaya amma za a kame su kuma sai aka rashin sa in an kame su ba a tanadi gurin da za a tare su kada ruwan sama ya dake su wasu su mutu ba ko ba a tanadi abincin da za su ci ba yunwa ta kashe su ko kishin wannan ne abin da musulunci ya zo da shi ai ko demokuraɗiyyar ma ba haka ta ce ballasana kuma tsarin Allah an fahimta za su ga abubuwa ana ga kamar da addini ne amma ya saba a to shi ana so a kawo ƙarshen bara me haƙƙin da wanda yake bara yake da shi akan shugaba haƙƙin nasa ya isa gare shi me haƙƙin iyayen da suka ɗebo 'ya'yan suka kawo gurin da sun gagara samun abincin da za su sai da shi bara sun samu cikakken haƙƙinsu da za su tsaye da shi ko ba samu ba shin hukumar take shugabantar almajirai da waɗanda ba almajirai ba tana da iko a kansu na ta tsayu a kan yadda za ta inganta rayuwarsu ko ba ta da shi me ta yi a kai an fahimta ko duka waɗanda abubuwa suna da yawa ba za su kirku ba a sai a dawo a kalla abin a addinance shi a lokacin manzo ba wanda suka kasuwa suna zuwa koyon addini gurin manzo ya aka yi da su me ake musu shin bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama tunda kan halifofinsa har zuwa bayan su tsarin koyar da addinin musulunci ya yake gudana da sauran abubuwa yaya musulunci ya tsara yadda ake yin a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam in ka koma bangaren abin da ya shafi dabbobi an taɓa samu wani raƙumi je ɓarna da rana aka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama raƙumin wani fa ya je ya yi ɓarna a gona sai manzo yake cewa duk wanda ya saki dabbar sa da daddare lokacin da Allah ya ce lokacin hutu ne gabayi. bayi ta je ta yi sai ya biya abin da ta ɓarna ba zai yi ba mai kayan ya tsaya kulawa da kayansa gari na ganin ido na ganin ido gari ya waye kuma a ce dare ya yi ma ba zai kwanta ya bacci duk wanda ya saki dabba sa sai ɓanar da dare sai ya biya ɓanar da sai duk kuma wanda ya saki sa da rana tana ciwo mai abin amfani ya baiwa abin amfaninsa kulawar da ta kamata don kada dabba ko yaro ko mahaukaci ko mabannaci ya lalata masa ko haka sai aka raba kowa aiki amma ka ce shi kenan ka za ka ba komai naka hanhai kuma dabba kar ta taba ai a lokacin manzo ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da ake bayanin azafi da aka yi wa Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam sanda manzo yake tambayar barira me ta sani game da aisha tana da wata mahanga ko wani tsinkaye ko wata alama da za ta iya amfani da ita ta ƙara annabi akan wannan zargi da ake wa matarsa ta ce ai banda abin faɗa akan matar inda duk mutum ne kirki ta kai ta kai kai dai ba ta da barin gari akuya ta zo ta ci ko ashe a lokacin manzo ma ana cikin awanci har ma suna shiga gidan manzo har suna cin garin gidan manzo wai ba wannan hadisin ne ko malaman da suke tare da gwamnati ba su san da shi ba sun gaya mata an fahimta ko sai manzo bai nuna cewar laifin na waɗanda suka saki awakin ne. ita ma bari ta ce ba ta dai da barin gari akuya ta zo ta ci to ka bi gidanka hankali. ka ba shagon ka hanhai ka ba komai ta ci barkatai kuma ka ce kiwon Allah ya to kai kiwon ne ka ba kayan ka hanhai ba kulawa da ta kamata ma barin Allah ya isa kamar da wancan kiwon Allah ya isa kun ba su gana ma kace kiwon Allah ya isa da wani dalilin akwai abubuwan da duk yadda ka kai da son ka kiwata dabbar ka ba za ka iya kawo mata abin take bukata ba duka ka sake ta ka gani za ta je inda ake saran itace akwai abubuwan da take tsinta ta ci da yake mata maganin cututtukan ta kuma yake ba cikin ta kariya in an ce ka ɗebo ka kawo mata ba za ka ɗebo don baka san tana buƙatar kai ne dusa za ka yi ta tula mata ko ku sai a tattaro waɗannan abubuwan sai a ƙaru hukuma da ita da su sai ta san meye abin da za ta yi matsaya da ba ta shafi addini ta kawo masa karan tsaye ba ko ba ta cutar da al'ummarta ba haka ma bangaren abin da ya shafi almajiran sai a samu tsarin da za a tsira yadda aka damu da harka abin da ya shafi makarantu na boko a samar da malamai a samar da ajujuwa da gine-gine a biya malaman da za su koyar nisa tun da ana mulkar al'ummar musulmi ne ba za a yi wani tsarin akan makarantar addini ba kun ga kun yi maganin sakar ce duk abin da suka samu kuna bibiyar abubuwan da suke to sai a samar da irin waɗannan abubuwan a inganta al'amarinsu in ma wani abu za a ɗora wa iyayen da suka sako su suka to da su a ɗora musu su ma malaman a basu wani tsari da ba zai zama cewa duk inda ga dama yaran su tafi ba a iya area unguwar da suke tun da sun baro gaban iyayensu ko ba zo ba ce karatu tun daga safe har dare tun daga dare har gari ya waye ba dole kwakwalwa tana buƙatar hutu to tun da za a ba wani ɗan lokaci na hutu kuma za su ɗan zagaya gari duk area da suke a zauna da makotan gurin wanda bai da dan aike iya da zai rika aiken wannan ɗaliban a iya lokacin za a masa cefane to za ka rika dan bada kaza har kafin karfin wasu al'amuran nasu da shi ko za ka rika taimaka musu da kaza wani ya dau almajiri kaza wani ya dau almajiri kaza ka ai tsari da zai sai a maganta abin ba tare da su al'ummar sun yi kuka da gwamnati ba tare da su ma ita ce ta yi kuka da su ba sai a kalli abin a addinance a kalli abin a rayuwance a kalli abin a zamanance sai a ga abin da za a iya to in ba a fi irin wannan ba to za ku ta ganin abubuwan da ko kun san a addinancen ma ba haka aka ce to irin wannan zai ta faruwa ba wani abu yake jawa ba barin da koyarwa addini da biya wa san zuciya sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗa haka fa qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzan Allah fa ma amuruna me zaka umarce mu da shi in muka samu kanmu a irin wannan yanayi qala tu'adduna tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum ko bayar da haƙƙin da yake kanku ku wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku roƙi Allah na ku haƙƙin da ke gurin shugabanni wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaice shi a wannan gaba da yace fa mata amuruna ma'ana sahabbai suka ce fa mata amuruna me kake umartan mu da shi a wani lafazin a ruwayar imam muslim tana cewa kaifa ta'muru man adraka minna zalika me kake umartan wanda ya riski haka daga cikin mu an fahimta ko tunda da yiwuwar bayan rasuwarka wasu daga cikin Allah zai musu tsawon kwanan su ga bayanka su ga masu jagoranci a bayanka wanda daga cikin mu ya su irin wannan lokacin yana ganin wasu abubuwan a addinance ba haka ya kamata a yi su ba yana ganin wasu abubuwan a duniyance haƙƙinsa an gagara wato alin bashi sai manzo ya ce to adduna alhaqqa alladhi alaykum a wani lafazin a imam al-bukhari tana cewa addu ilaihim haqqahu ko ko ba su haƙoƙinsu su shugabannin me su malamai suka ce abinda ake nufi yi musu biyayya a abin da ba saɓan Allah ba yi musu nasiha a inda suka kuskure daidai ɗaukan haƙƙi na tilan dole a miƙa a hannunsu don isar da shi ga masu haƙƙin irin su ba da zakka suka zo suka ce to ga zakka da hubusi an buɗe mata ofis duk mai zakka ya ɗauka ya kai a baiwa mabukata kakata to abubuwan ma da muke da su a hannunsu ba su ba mu ba su ne za su yi rabon zakka mu kai kuɗin zakka shi ma su bi ta kansa kai dai ka bayar ko ka fita ko su hada su ci da wancan haƙƙin naka ko su bayar kai kayi abin da aka saka su kuma za su yi bayani a gaban Allah an fahimta in kuma ka iya isar da wannan sako ga wanda suka kamata su isarwa falillahi alhamdu ka ba su haƙƙin da suke da shi a kanka na lokacin da suka yi kira na a fito za a tafi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah aka ce an ayyana wane da wane da wane suna cikin wanda za a fita kaje su kakka ce ba za ka ba kakka ce to ai kuma kuna yin wasu abubuwan da ba su kamata abu kaza na mu abu kaza na mu ba a bamu ba to da ka ma ba zan ba a kai haka in kai haka an yi bai mu su ba su sauke haƙƙin su ba kai ma baka sauke naka ba a kama su da nasu a kama ka da naka kuma nasu da za a kama su a kansa nan ka ciyarsa naka da za a kama ka da shi a can kuma ka ɗanɗana kuɗan nan ba daɗi can ba daɗi asara goma da ashirin in ka gana ma ka ce dubu da ɗari an gane ko shi ne malamai suka ce ire-iren waɗannan abubuwan da aka ce haƙƙoƙi ne na shugaba kai ka bashi haƙƙinsu kada dan bai wasu abubuwan da suke na haƙoƙi naka ba ka ce kai ma ba za ka yi naka haƙoƙin da aka ɗora maka in kai haka ya zama shi mai laifi kai ma ka zama mai laifi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku roki Allah naku haƙƙin da ke kansu a wani lafazin wajen Imam al-Bukhari yana cewa wa haqqakum ku roƙi Allah na ku haƙƙin shi malamai suka ce abin da ake nufi da a roƙi Allah akan haƙƙin waɗanda ake shugabanta sakamakon shugabanni sun danne musu shi ne su roƙi Allah ya shirye shugabannin har su iya samun damar su ba su haƙƙinsu wannan ma addu'a ce in ya gyaru haƙƙin ku ya ci gaba da zuwa gurin ku ai matsala ta kan wannan na daga ciki ko kuma ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya canza muku da mafiya alkhairi tunda ba zai ba su dawwama saboda duniya ba gurin dawama ba ce kowa da lokacin da aka ɗeba masa to kada wannan ya yi muku ba daɗi ya yi da suke akan haƙoƙinku kuma wani ma ya ya ɗora a kai ko ma ya fi shi ku ci gaba da roƙon Allah ya saman muku da haƙƙin ku ko dai wannan na kai kuna addu'ar Allah ya gyara shi ya ba shi ikon sauke haƙƙoƙin ku ya gyaru ya sauke muku ko kuma Allah ya kawo muku da shi ya kawo muku wanda zai ba ku haƙƙin an fahimta shi da malamai suke cewa wannan hadisi yana koyar da mu abubuwa kamar haka ina sanar da mu haƙuri akan abin da Allah ya riga ya hukunta ya kaddara mai daɗi da mara daɗi alkhairi ko sharri to mutum da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku haɗu da a baya na za ku ga masu son kansu a shugabanci to fa ba za a fasa ba domin mu'jiza ce aya ce abu ne da Allah ya zartar aka gaya masa ya gaya wa al'ummar haka za ta faru da su to sai aka ce kai hakuri in kaga hakan ta faru mana an gaya ma zai faru an baka maganin matsala shine hakuri an fahimta ko to ana sanar da mu cewar a yi haƙurin abin da Allah ya hukunta da zai faru da bawa ta dalilin shugabantar da wani a kansa kuma ya hana shi haƙƙin shi sa malam imamun nawawi ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babin haƙuri <clears throat> sannan hadisin yana kwadaitar da al'ummar musulmi cewar su zama masu ji da biyayya ga waɗanda suke shugabanta su ko da ku shugabannin azzalumai ne kada su su fice daga yi musu biyayya a abin da bai zama saban Allah ba a'a su bi su su sauke haƙƙin da ke kansu na biyayya da nasiha da addu'a in Allah ya datar da su sun samu haƙƙin su fa ni'ima in ba su samu ba su sun sauke abin da ke kansu wannan hadisi na sanar da mu ina daga cikin abin da ake ingije zaluncin jagorori a zalumai roƙon Allah da koma zuwa gare shi akan matsalar ko tunda manzo ya ce ko ba da haƙƙinsu da ke kanku ku roƙi Allah akan naku haƙƙi an fahimta ku to da zarar ka sa shugaba a gaba ka nema addu'a Allah ya kwato maka haƙƙinsa in mai shiriwa ne Allah ya shirye shi in ba mai shiriwa bane ya gaggauta samu maka wanda zai baka haƙƙinka to fa nan da nan zaka ga wani ina ta shirin cewa a gayyato waɗanda aka zalunta a kira taron waɗanda suke kukan nan ko guda nawa aka yi saboda ya san za a haɗa shi da wanda ya gagaru kowa ya fi ƙarfin kowa kuma shi bai da zalunci ba to wani na daga cikin hanyoyi ko dalilan ko abin da ake amfani da shi a kawar da barna ko zaluncin shugaban azali abu na gaba wannan hadisi na kwadaitar da mu akan haɗin kan al'ummar musulmi a guri guda da kaucewa abin da zai tarwatsa haɗe wasu guri guda idan aka ce akwai shugabanci ko yaya wannan shugabanci zai rage wasu abubuwa da in aka bar su sasakai kowa ba zai ji daɗi ba in aka yadda akwai shugaba da zai iya tsawata wa mai laifi in bai bari ba a ji a ɗaure shi in ta kama ma wanda za a rasu da rayuwarsa ne a rasu da rayuwarsa su za a samu sassaucin maɓannata kuma na gama gari ko in aka ce ba shugaba to fa mai karfi sai Allah sai Allah ya sa an koma rayuwar dabbobi a daji duk wanda ya fi karfin wani ya fita kansa to amma inda wanda zai iya daƙile wannan to shugabanci zai amfani kada dan bai ba ku wasu haƙoƙin ku ba ku ce a ɓarar to in ta ɓare kowa zai ja jikin in aka ce kowa ya rasa a rasa shugabancin a tafi kowa ya tafi koyi yadda ya masa to ba za a gane kyau ba munin abin sai ya fi halin da ake ciki saboda haka a tsarin kwarwa addinin musulunci shugaba ba a yi masa a ayaza don an rasa wasu nau'i na haƙoƙi sannan malamai suke cewa wannan hadisi ina koyar da mu rukunku ne alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam dan su zama maka mafita daga kaucewa sabani da fuskantar fitina a rayuwa to bai da aka hana ka haƙƙinka ka ta da jijiyar wuya a wajen wanda yafi fi ƙarfinka akan haƙƙinka to dan abin da ya rage kake samu ko ɗan dama da kake ta za murƙushe a kokarin ne ya murkushe ka kana yunkurowa ina yunkurowa za a waye gari duk abin da ake iya yi za a tsaya sai kuma a koma karfiya kawai irin abin da yake faruwa da su ka zo ka ce waɗannan abubuwa da ake na zalunci da rashin dacewa da rashin ya kamata lallai sai an kafa daula ta musulunci wani shiri kai na kafuwar daular musulunci kana da irin horon da manzon Allah ya bayar da jama'a da za ku kafa daular musulunci ko da wanda an ce kasu ɗauki mata a babur da ba nasu ba suka yi zanga-zanga za ku yi zai shi manzon bai taɓa hannu da matar da ba matarsa ba kai kin yadda mata raba su sa bayan ka saboda za ka samu kuɗi ko aka ce to a zuwa a shari'a kaf wani ya sake ɗaukar matar da ba matarsa ba a ce to kuma kuɗin za mu samu ayyaya. ko da wannan za a kafa daular musulunci Me kasa na da in za a kafa daular musulunci na abin da za a ci wani horo waɗanda za a kafa daular musulunci nan da su suka samu na musulunci bayan a cikinsu wani sallah azhar da la'asar haɗawa yake magaraba da isha haɗawa yake a karɓa da haƙuri lokacin muna kallon manchester ya ubangiji ko ba zai yi ba to kada saboda baka samu wasu haƙoƙinka ba zafi da raɗaɗin wannan ka tarkata 'yan zafin kai suna kabbara kana karanto abin da aka yi a bosna kana karanto abin da aka yi a afghanistan ba aya ba hadisi sai labaran abin da aka yi a wasu ƙasa su ne bayanan mai kabbara ce Allahu akbar ko ya zama a fita ba mai horo mai kwari ba ma ban daga ba kiriya ne iya ba gwafa an ka ba sai dai harba hannunsa bai iya ba wannan ba tsari bane na ba. a a ba da horon da ya kamata a samu na ilmantar da al'umma su fahimci addinin su ma san shi to waɗannan abubuwa na haƙoƙi da aka rasa ka ai fito na fito da shugaban da za zo a waye gari ɗan abubuwan da ake iya yi ma a rasa su na addini a to ko harba harban da aka yi kana ji kana kallo masallaci sai ka ga fayau sauran da ake guda goma sha sun koma kwaya uku wani na sanin kada in ya zo kuwa sabo kuma yana gidan ma yana sallar idan wani ya taka leda ciwon wata ta bada fab kamar sa kuma ka pop pop kenan ko a gidan ma matsala a masallaci matsala a'a to sai ka tsaya ka ga me kake iya samarwa me ka rasa me za iya ingantawa to duk waɗannan abu a kan sannan malamai suke cewa wannan hadisi ne mana nuni akan ɗaya daga cikin abubuwan da suke tabbatar da aya da mu'jiza ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nazantar da abin da zai faru da al'umma ta kan abin bai faru ba sai hadisin da ke biye da wannan sunan sahabin Usaid bin Hudayr bin Sammak bin Atik Usaid bin Hudayr bin Sammak bin Atik bil Atik ana masa alkunya da abu ya haya, ko a ce da shi abu a ce. ƙabilarsa ɗan ƙabilar aus ne cikin ƙabilu manya da ke garin madina don haka shi mutumin madina matsayinsa shi ma yana daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci a kan kari domin a ɗaya daga cikin jagorori da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gana da su a lailatul aqaba ya musulunta a hannun sahabin annabi mus'ab dan umair kuma yana daga cikin waɗanda suka tabbata a yakin uhud da aka tarwatsa suna daga cikin tsayayyu ba gudu ba ja da ba ko a mutu ko a rai Aisha matar manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa Usayd bin Hudayr min afadilin nas Usaid dan Hudayr ina daga cikin mutane masu martaba masu daraja Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ashirin da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wasu malaman kuma suka ce a shekara ta ashirin da ɗaya Allah ya ji kansa da rana <clears throat> yake cewa anna rajulan min al-ansar hakika wani mutum daga cikin mutanen Madina dan garin su kenan ko qala ya rasulullah ya ce da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ala tasta'amiluni kama sta'amalta fulanan wa fulanan ba ka ɗauke ni ɗan aiki ba a matsayin gwamna ko sarki ko ka ce hakimi mai kula ma da wani sashi ko ta ƙarya daga cikin ƙaryoyin da kake shugabanta ba ko ba ka sanya ni cikin waɗanda suke aikin karɓo maka zakka da kula da wannan al'amuran ba an fahimta in zama ma'aikaci a ƙarƙashin hukumar musulunci imma ma'aikacin da za a turawa karɓo zakkar jama'a imma kuma ma'aikacin da za a ajiye a matsayin shugaban wata wani bangare da wata area duk abin da ya shafi nan daga gurinsa za a ji abin da ya shafi ba kai mun wannan baya manzan Allah kamar yadda kai wa wane da wane a imam muslim ya zo da karin cewar fakala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi wannan bawan Allah mutum Madina bai gaya wa manzo wannan magana ba sai da ya keɓe da shi ma'ana bai faɗe ta hanhai kowa ya ji ba a ya faɗi magana daga shi sai manzo an fahimta kaga ka samu wannan ruwa ba sai ka dauka a cikin taron jama'ar sahabbai ya faɗa an fahimta ko to kuma galibi irin wannan abin na mukami ba abin da kowa zai zo ya faɗa mana kawai wani ya ji shi ma ya je a tarayya ko ko kuma ce ga wani ta yana neman shugabanci ko san a sa shi mala ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama fitacce gogaggen masanin yadda ake bincike akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da tono bayanan da suka shafe ta yace Allah bai sa ya san sunan sahabin da iyo wannan yawa manzo wannan tambayar ba sai ne ne masa wannan abu da haka mu ma ya dai faru wani mutum daga cikin mutanen Madina da suka rayu da manzo cikin sahabbansa shi ne yace ala tasailuni baka ban wani aiki ba da zan rika maka a ƙarƙashin daular musulunci a matsayin ka na jagora na gaba ne nema a yanka min wani bangare a ce kai rike nan ko a ce min cikin ayyuka kaza kai za ka yi mana aiki kaza malamai suka ce da yake kamar sa amalta fulanin kamar yadda ka sa wani irin wannan aiki. wani zato ya zo a cikin tunaninsa na cewar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zaɓi wasu daga cikinsu ya ba su ragamar waɗannan shugabanci ko amma fa shi ga shi yana nan ba a sa shi ba ba a sa shi ba an fahimta to zakansa na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zaɓi wasu an ba su mukamai amma ga irin shi ba a bashi ba domin wannan neman da yake na bashi yana jin cewa shi ma fa ya cancanta ko ina daga cikin wanda suka dace a bashi ba a bashi ba har ya kai ga ya nema to shine malamai suka ce manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya nemar da amsa ta salon hikima sai ce innakum satalqauna ba'di athara itin na tabbatar muku da cewa a baya na ne za ku haɗu da masu son kansu ba a lokaci na ba ni wannan abin da ne na ɗaukan mukami na baiwa wasu ko aikin wani abu na daular musulunci na sa wasu ba na yi ba ne don zaɓar wasu in fifita su akan wasu a'a na yi ne don maslahar al'ummar musulmi da musulunci cewar sanya waɗannan waɗanda na sa shi ne ya fi zama daidai barin waɗanda na bari shi ne ya fi zama daidai ba na yi haka don son kai bane ni abin da ya shafi yin wannan dan san kai ba ma zai afku da ni ba Allah ya tsare ni daga haka saboda haka wannan abin da kake zato ba yanzu ne lokacin su faruwarsa ba sai ma bayan ba raina shugabanci zai bar hannuna ya tafi hannun wasu a nan za ka ga abin da kake sun san kai amma ba yanzu ba shi ne sai malamai suka ce a daidai wannan gaba wannan salon da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bi masa yana sanar da mu cewar bai kamata bai cancanta musulmi ya nema wa kansa da kansa a bashi jagorancin al'umma domin shi manzo yana gaya masa daukan da ake a ba wasu shugabanci ba dalili ba ne na ka ce kai ma ka nema ai an ba ne ba a baka an fahimta ko ka shugaba da Allah ya dora masa alhakin sanin wanda ya dace ya baiwa amana al'umma ya bashi shi za a tambaya ba kai ba akan wannan abin da aka danka a hannunsa ne ga wanda ya dace ya baiwa an fahimta ko in aka ba kuma abin akan cewar kowa ya nema to maneman za su yawa sun fi buƙatar ma yawa ko a su in kowa aka ce su yayi ba zai yi ba to sannan bayan haka malam muhammad bin salih al Allah ya ji kansa da rama yake cewa kuma mu ya zama dole mu cewa abin da yake faruwa na samun waɗanda suke shugabanni masu son kansu da in isar da haƙƙoƙin masu haƙƙin waɗanda suke shugabanta yana faruwa ne sakamakon yanayin yadda al'ummar take da yadda ta koma domin irin al'ummar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da su suka kuma dace da adalci irin na manzo sallallahu alaihi wa sallama ba irin su bane a bayan bayansa an fahimta ko saboda ka irin yadda al'umma take irin yadda shugabanta yake fitowa daga cikin ta tunda ai malaiku ake kawowa na da mana cikin mu ne saboda haka yanayin yadda kuke yanayin yadda jagororin ku saboda haka ko da aka ce daga baya ne za a ga masu son kai shi ma wanda ake son kan dan bi shi a hankali ka gani ko da an ce to yadda muke ganin ka kai kana cikin yanayin jin ba daɗi ka ji yadda ka ji in an baka ba kai wani ba to kana ba da ce to shekarar ta wuce da shekarar ta wuce da shekarar ta wuce duk ya rama ko rano a to kana cewa a ai wannan bai kyauta min bayanin ba zata kana cire shi kasa wani to ka ɗauko sabofin da shi da ma bai tsoma a ciki ba shi ma zai ce to bari yadda wani sai ka rasa neman aiki an fahimta ku? so da haka ita lalle mu san wannan domin Allah subhanahu wata'ala da kansa yana fita ina cewa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaktibun haka muke dora wasu daga cikin mashuta akan wasu sakamakon abin da suke aikata to an zo an ce da kai Allah gafarta malam tunda Allah ya sa ka kware a harkar gyaran mota kaza kaza kaza kaza da Allah a zuwa duba mana motar nan ka duba kudin abin da za a sake ka faɗa oba abubuwan da za a sake ka ɗauko da wanda za a sake da wanda ba za a sake ba ka ce duka ba a sake wannan kuma waye gwamna ko shugaban ƙasa kai ne fa kuma so kace kai haƙoƙinka su fito ba kuma haƙoƙin wani kana so ka bi ta kansu to ba za a haɗa kama da wanda zai bata kan naka haƙin ba ko to haka abubuwan amma sai da za ka tsare adalci za ka tsare amana za ka tsare gaskiya a aikinka a wato ainihin sana'a a kabaɗinka, to da izinin Allah Allah zai datar da kai da wanda haƙoƙinka za su riƙa zuwa gare ka zai shugabantar ma da wanda za ka daɗin shugabancin waɗannan abubuwan malamai suka ce duk waɗannan hadisan suna wato nufar da mu. sannan manzo ce fasbiru hatta talqauni ala alhawd ku yi hakuri ku dai hakku haɗu da ni a tashi. abin nufi manzo yana umartar mu al'ummarsa kama daga sahabbai zuwa mu yanzu cewar wanda ya samu kansa a ƙarƙashin shugabancin wanda yake zaluntarsa bai ba shi haƙoƙinsa cikakku ya yi haƙuri ya nemi lada da sakayyar haka a gurin Allah akan wannan zalunci da yake masa da san kai da yake nunawa na ya mamaye abin da yake na duniya da za a mora shi kadai ya mora a matsayinsa na shugaba yadda ya so ibar kuma waɗanda ke shugabata cikin halin tsakanin kare sai manzo ya ce idan kuka aikata haka kamar yana faɗa wannan umarnin da ne muku na ku yi haƙuri har mu haɗu da ku akan tafi cewar ku yi haƙurin da ya faɗa in har kuka yi haƙurin sakamakon ku da sakayya ku a gurin Allah shine dacewa da shan ruwan tafki tafkin Allah wanda aka bai wa manzo da ake cewa inna a'tainakan kawfar. an shugabantar da shi an mallaka masa jagorancin wannan ruwa wannan tafki saboda haka a wannan hadisin sai yake nuna cewa akwai sakayya da Allah ya tare da ga wanda ya haƙurin zaluncin da shugabanni suka masa bai musu bore ba sai musu biyayya abin da ba saban Allah ba to zai dace da shan tafkin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama kaga ruwa ta gabata bata zo da wannan ba wannan sai ta karo da shi cewar ka ji abin da zaka samu na sakayya bayan kuma kubuta da za ka yi a duniyance daga ai maka abin da ya fi halin da kake ciki in ka yunkura kana so sai ka karɓo haƙinka da wajen wanda ya fi ƙarfinka to dangane da abin da ya shafi wannan tafki na manzo sallallahu alaihi wa sallam imam al-bukhari da muslim har wa sirra wa ta hadisi wanda aka karbo daga sahaba annabi abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce hawdi masiratu shahr tafki na da Allah ya bani a ranar alkiyama mai shugabantar duk wani wanda zai sha wannan ruwa na tafki ni manzo sallallahu alaihi wa sallam shi tafkin tsawansa tafiya ce ta wata guda kamar yadda faɗinsa ma tafiya ce ta wata guda tsawansa da faɗi duk tafiya ce ta wata guda to da haka ba karamin tafki ba ne a tafki da duk al'umma za su sha mabiya Allah da manzo ai ba a samar da karamin tafki ba manzo yake cewa ma'uhu abyad ruwan tafkin fari ne kan abyad min al-laban ya fi nono fari wa rihuhu atyabu min al-misk ya fi kuma turaren almiski kanshi wa kizanuhu kofunan da ake amfani da su a sha ruwan tafkin ka sama yadda ka ga taurarin sama haka suke wajen yawa da sheƙi da ƙyalƙyali da kyau ba jigar-jigarin kofuna ba ne kofuna ne masu sheƙi da ƙyalƙyali kamar da taurari suke sheƙi da ƙyalƙyali kofuna ne birkit ba magana shaka ban kowa da kofin da zai sha da shi an gane ko in ka ji shaka ban ai ba daɗi kan a sha a baka kaƙo ka shiga damuwa manzo ce mai shariba mai shariba minhu shirbatan wanda ya sha wata wato kwankwada guda ta wannan ruwan tafki la yazma'u abada ba shi ba sake jin kishirwa ba irin sauran ruwa ba bayan da sati suna sha kofi kofi wancan kasha ba sake jin kishirwa sai eh? Allah ka shayar da mu to rashin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mana a wannan hadisi shine malamai suke faɗa cikin abubuwan da hadisin ya kunsa ina sanar da mu matsayi na mutanen Madina sai suna daga cikin wanda za su je shan wannan tafki dan manzo yace hatta talqauni alal hawd ku yi haƙuri har mu haɗu da ku a can kuma sun yi haƙuri dan masu aiki da faɗar manzo mana wannan na nuna farar sa ma da imamul bukhari ya kashi cikin manaqibul ansar matsayin mutanen madina da manzo yake gaya musu wannan magana yi haƙuri an zuwa ci karo da masu san kai da ɗan da ciki ɗanci ne du ku yi haƙuri za ku je ku sha tafi wanda ba kishirwa nasu da suka ci a ran kana ci kana karshe ma za a ce ka ɗauke ka kan Amerika ko ingila ko germany ko ta saudiya ko masar ka ci kitse yawa yanzu kuma sai jiya ko to za ku sha wanda ba sake jin kishirwa wani nan matsayinsu da ɗaukaka da Allah ya musu sannan malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa ba a yi wa shugaba boran ayaga a lalata shugabanci dan yana zalunci muddin bai kafirci wanzu ce in dai ba ka kafirci karara ba to ka a yaga a lalata shugabanci sannan bayan haka malamai suke cewa akwai mas'ala ta fitowa karkashin wannan hadisi suke cewa fatawar da wasu malamai suke bayarwa cewar idan haƙƙinka ya makale a gurin shugaba ko wani wanda ya sa a matsayin madadinsa ne yin abin da yake yi shi ne madadin shugaban naka ba da ka iya shi ne mai wakilta shugabanka amma ya rike haƙoƙin to sai suke ba da fatawar aka ce sai ka ba da wani abu ka bar a sakan ma an fahimta sai ce wannan fatawar ba daidai ba ne daga cikin malamai suka ce ba daidai ba ne saboda ba da wani abu don a saki haƙƙi haƙƙin nan fa dole ne a bayar da shi ibada ce ɗaukarsa ka bawa ne shi sai kuma ka ce ka ɗauki wani abu da shari'a ba ta yadda ba da sunan cin hanci to ka ce ci gaba da riƙe haƙƙin ka ka ce ci gaba da riƙe haƙƙi kada ya bayar sai wanda ya ɗauki wani abu kuma ya bashi daga cikin haƙƙinsa sannan zai ɗauka ya bashi an fahimta kace an rada cewa tabbata akan abin da suke kai an fahimta ko to ko ba a so ka taimaka dan uwanka akan hanyar barna manzo da yace ayi hakuri a gaya wa Allah shi yafi dacewa da ai aka a ce to bari mu ce mun sakan masa kaza dan su sakan mana to suna sanar saboda su an an ga uwar bari an ci kwakwa za a rika cewa an saki to hakan za su rika yi an fahimta ko ba a taimaka masu su gyaru ba Allah suka ce to ayi hakuri a ci gaba da Allah su ma suka yana cewa kasuwa ta suna alqanut kasuwa ta a salloli an ji wasu a dawafi suna Allah kama su babu haƙƙin wallahi ku maza kada zama sanadiyar juyo mulkin ko gudana aka sai kuma ka dana duk ku zo ku karɓa ki to haka ya fi kowa ya samu aka a cikin da ƙawarar wasu suna saki ana ba su ana warar wasu suna haƙi ana ba su ko rashin abinda wannan hadisi ko hadisai suke koyar da abinda muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tsaban harshe Allah ya yafe Thank you. ya tabbata a hadisi mai sallah idan yana tsaye ya yi kabbara harama sanda zai fara karatu zuwa ya zama karatu ya zama idansa yana kallon inda zai aje goshinsa shi zai hana shi kallon gefe da gefe ko kuma can gabansa ko gawai idan ya yi ruku'u nan kuma ina zai kalla to hadisi ya zo cewar ana buƙatar wajen ruku'u ka buɗe tafukanka ka kama gwiwoyinka kakka boƙara gwiwar hannunka yadda zai ba da damar gadon bayan ka miƙe sambel in ka miƙar da su wajen kama wato gwiwoyinka wanda zai baka damar gadon bayan ka kuma ya miƙe yadda da za a ɗauki ƙwarya a ɗora a kai ba za ta tuntsire ba saboda gadon bayan ka ya miƙe kuma kada ka ɗaga kanka yadda za ka kalli gabanka kada ka fi da shi yadda za ka kallo bayanka yadda kanka ya tsaya in ka bude ido inda idan ya kalla na ake so ka gani tunda manzo ya faɗi yadda za ya ruku an fahimta wani zai cikin ayyar ko ina za a kalla a e, ya ce dama bayan ka tafi sambel kanka ma ya e, tafi sambel ta yadda ba za ka kalli gaba ba ka ɗaga shi ba dai ka kallo gaba ba ka sun fira shi ba dai ka kallo baya to ka sa shi a tsakiya tsakiyar ɗagawa da tsakiyar saukewa in ka tsere shi haka in ka bude idan ka ja kalli gurin da ya kalla na ake so ka bai sai kuma gan in kai sujjada shi ma ka ce ka miƙar da tafukan hannayenka ka ɗora su kada ka aje tangalin hannunka iya tafukan ake so ka ɗora a ƙasa sannan sai ka ɗora goshinka to na goshi yana kan ƙasa kuma manzo ya da cewar a sujjadar da ake yi goshi na kan ƙasa hanci ma sai ya taɓa ƙasa to in hanci ya taɓa ƙasa goshi ya taɓa ƙasa idanuwa suna tsakaninsu in ka bude yadda suka gani na ake so ka gani ka fahimta Allah ya samu dace da tuna mu yake cewa tambaya akwai tsari da gidajen wayoyi suke yi na idan ka sa kuɗi su ƙara ma wani abu ko siyan yan kasa ɗari hudu za su ƙara ma ɗari hudu ko in kasa ɗari biyu za su ƙara ma ɗari biyu na lokacin kira ko ita sai kasa ɗari biyar sai ka ƙaro ma ɗari biyar ya zama kana da lokacin kira na naira nawa dubu to sai ga cewa to ai kai na ɗari biyar ma ya ishe ka a kiran za ka daga nan zuwa lokaci to akwai wani wanda yake da masaniyar yadda ake yi shi zai karɓi na ɗari biyar daga wajenka zai iya ishirwa da wani idan maka wannan ɗari biyar ɗin da aka ƙaro maka amma in kana so ya ciran maka wannan ɗari biyar daga cikin taka ya iya kai wani ya siyar wannan aikin da zai ne ɗaukan maka kai kamar ɗari biyar shi kuma ya mori wannan ɗari biyar ɗin to sai ka ba da hamsin naira hamsin an fahimta saboda wannan aikin da zai ma ka mori ɗari biyar ɗinka kuma yawa ka ba da hamsin a baka ɗari biyar an fahimta an gane wannan ita ya me halaccin haka lafiya lau ba komai ya halatta an fahimta ko eh. <laughs>